والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم تفهيم المتقيم عن موقف السادات المالكية من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه الحافظ fadakarwa muhimmiya ba eh, mas'alatu kalamin lahi inda doktor wato mas'alar kalamun la a wajen doktor Laita shi ya faɗa min alhamis wato ba ita kaɗai ba ita kadai ce ɗimuwansa da ɓace-ɓacensa ballahu alhamin kasira a yana da ɗimuwoyi masu yawa yushiri ila ba'daha za mu ɗanyi yi ishara zuwa ga wani tashi daga cikinsu na na'am awwalan inkaru sar min jihatil jinn na farko yana inkarin ainihin farfadiya ta bangaren aljanu bai yadda aljanu na shiga jikin mutum ta kayar da shi ba wa za'ama annahu min da ba'a? ya rai cewa wannan aiki ne na nature aiki ne na ɗabi'a an gane wannan ko hmm. shi yana ganin babu wani abu aljanu da ke shiga jikin mutum kawai wannan abu aiki ne na nature kawai aiki ne wanda mutum zai je asibiti ya je ya ga likita likita ya duba shi ya bashi magani wa annal jinna la yasluku fil insan cewa wai aljani bai shiga jikin mutum wala ya yakunu minhu mas kuma aljani bai shafan mutum a fahimtar shi doktor shi yana ganin samsan babu maskul jin an gane wannan ku eh kuma alhali kuwa gashi nan malaman sunna sun yi ittifaki gaba daya kan maskul jin malaman tafsiri na ahlus sunna gaba daya sun yi ittifaki akan maskul jin allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kallazi yatakabbadahu shaytan min al-mas zalika bi annahum qalu innamal bai'a mithl innamal bai'u mithl riba wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba to ka duba wannan tafsiri ka duba tafsirin ibn kasir ka duba qurtubi ka duba dabari ka duba ka duba ka duba littafin tafsiri duk zaka gani an gane wannan ko tafsirin sa'idi duk zaka gansu a ciki an gane ko da sauran littattafan tafsiri da za ka gani misali na'am wa an kara aidan hadisatun ta'aridin nabi sallallahu alaihi wasallam da sihir asabi yayi inkarin hadisa na hadisatu ta'aridin da sihir hadisa na bujiruwan manzon Allah zuwa ga sihiri cewa manzon Allah sallallahu alaihi farko an masa sihiri an gane wannan ku asabir bi kutubi istihaf Hmm. wanda sun tabbata a cikin littattafan siha wa sunan da littattafan sunan wa kutubut tafasi da littattafan tafsirai wal aqaid da a cikin littattafan tafsirai da littattafan aqidu duk sun tabbatar cewa an yi wa manzon Allah sihiri khalafa jami'a hadhihi kutub amma wannan bawan Allah ya zo ya saba ma duk wayannan littattafai ya koma zuwa ga aqida mu'tazila wa khalafa kutubal eh, mazhab alladhi yuda yadda i annahu kuma yanzu ya saba ma littattafan mazhaba wanda yake da awon yana danganta kanshi zuwa gare su a ƙarshen din nan bai yarda a yi nakadin littattafan mazhaba ba idan ka zo ka fara fatawa sabanin littattafan malaman fikihu zai yi fada zai ce ana fada da littattafan fikihu a gane ku an zo an ɗauko wasu littattafai an ba littattafan malikiya amma shi kadai ne yake da iko ya fita daga wannan mazhaba ya koma wani ra'ayi ku gane wannan ayi shi yana da iko ya fita daga littattafan mazhaba ya koma wani ra'ayi amma kai in ka fita sai ki kana faɗa da mazhaba kenan kaman imam malik da zai bar duniya sai ya zo ya kira shi ya ce ya da kurul ga mazhaban malikiya na baka a hannunka kai ne kake da iko ka sarrafa mazhaban zuwa ga yadda ka so in ka ga dama ka ɗauki duk abin da ke cikin mazhaban in ka ga dama ka yi inkarin wani bangare ka ɗauki wani bangare suna ba ta gane saboda idan ka taɓa wani abu daga cikin mazhaba zai faɗa amma shi yana da iko ya sarrafa mazhaban yadda ya ga dama wa ma da Ilil mu'tazila sai shi da surul qiyas ya karkata zuwa ga mu'tazila sabi bakar al-asab ya karkata zuwa ga irin su kamar irin su abubakar al-aswam daga cikin manya-manyan malaman mutazila masu inkarin cewa an yi wa annabi sihiri kai bal ma suna kafirta wanda ya amma annabi sihiri su mutazila alqadi abdul jabbar da alqadi abdul jabbar shi ma babban malamin mutazila ne da kuma sauran malamai aqlaliyin hmm. wanda su su ne mutazila na wannan zamanin ka muhammad abdul eh kamar irin su Muhammad Abduhu malamin Sheikh Rashid Rida Muhammad al-Ghazali eh da Muhammad al-Ghazali wallahu musta'an eh to sai karkata zuwa ga wannan ra'ayi ya bar ra'ayi malaman sunna domin malaman sunna kakaf sun yarda an yi wa annabi sihiri babu wani malamin sunna daga cikin salaf da manya-manyan littattafan tafsiri wanda duniya ta yarda da su da suke ganin cewa ba a yi ma annabi sihiri ba to su mutazilawa da mai suka inkarin sihiri sun yi inkarin sihiri da hankali sannan kuma sun yi inkarin sihiri da nafsi an gane wannan ko to sun ce wai a hankalce in an ce za a yi ma'annabi sihiri to zai iya yiwuwa wahayin da manzan Allah zai ɗauko hankalin shi ya bushe annabi ya zo da wahayi sai zama gashi an mai sihiri to zai zama to zai iya canza wannan wahayi tun da hankalin shi ya bushe sai aka ce musu ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato wanda ya zo da wahayi Allah ya yi alkawarin zai tsara wannan wahayin wannan sihirin ba zai yi tasiri ga wahayinsa ba an gani sihiri rashin lafiya ne annabi dan yana rashin lafiya ba zai zo kuma ya canza abin da Allah ya saukar ba saboda Allah ya yi alkawarin zai kare wannan abin da ya saukar din saka sihirin daban sannan wahayin da aka aiko mishi daban ba su da alaka kwata-kwata an gane wannan ko sannan ko maganar sihirin nan da ake cewa wai suna cewa wai ba a mai sihiri ba menene hujjarsu na ƙur'ani? hujjarsu na ƙur'ani shine wallahu ya ka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane tun da an ce Allah zai tsare shi daga mutane ba zai yi a mai sihiri ba to kaga Allah zai tsare ka daga mutane shin sihiri to aka ambata to kenan Allah zai tsare ka daga mutane daga zaki Allah zai tsare ka daga mutane daga cutarwa in muka ɗauki fahimtar Allah zai tsare ka daga mutane daga duka Allah zai tsare ka daga mutane daga kisa Allah zai tsare ka daga mutane daga duk wani nau'i na ainihin cutarwa an gane daga cikin nau'i na cutarwa akwai wato a sari manzan Allah da makami a yakin Uhudu wannan tarihi da ake so an sari annabi da makami a yakin Uhudu an ji mai ciwo an karya mai haƙuri duk Allah zai tsare shi daga gare shi sannan wannan tarihi da ake cewa manzo Allah ya zo ya zo Ka'aba yana dawafi ko kuma ya zo yana sallah ya yi sujada suka zo suka daura mishi mahaifa shi ma duk Allah zai tsare shi daga gare shi magana cewa annabi ya je da'if ya je yin da'awa an sa mahaukata da ƙananan yara sun jibe sun ji mai ciwo da ƙyar ya sha shi ma Allah zai tsare shi zai zama to manzan Allah da ya yi da'awa babu wani nau'i na cutarwa da kafirai suka yi masa na fatan gane shi zai yi a ce mutum yana da'awa kawai yadda ka san yana kwanci a AC kamar suna so su nuna annabi yana kwanci ne a AC kawai yana da'awa babu wani nau'i na cutarwa da ya same shi tunda sun kama hujja da wannan aya in dai wannan aya sun kama hujja da zahirin sa ne to duk wani nau'i na cutarwa ko zagi ne ko cin mutunci ne ko kazafi ne ko ka san wani lokaci maganar harshen baki suka na harshen baki ya fi duka suka na harshen baki ya fi tsara? an gani ka duba irin yadda ake cutar da annaba Allah yana ba annaba haƙuri an gani wannan ko tasbir sabarar jamila ya yarawnahu ba'ida wanda rahu kariba wazbir wa ma sabaruka illa billah wala ta ta'zan alaihim wala ta taku fi bi mimma yamkurun inna Allah ma'al ladzina taqaw واصبر لحكم ربك ولا تكن فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب كذوب إيرين وراري وراري da ake ba annaba hakuri bai zaki ba shi hakuri to in ba kira da yake kawai ana cutar da shi zaki ba shi hakuri to man ce wallahi ya subuka dinan nan Allah ya tsare ka daga mutane daga cutarwa duk wani nau'in cutarwa kace a'a ba ba muna nufin ba za a cutar da shi ne. sihiri ne kawai ba za a yi masa ba a'a to menene bambanci tsakanin sihiri da sauran sauran ma ya kamata a ya kamata a tsare shi an gani ka ce to ai sihiri yana gusar da hankali saka ce Allah ya tsara manzan Allah daga wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri da aka yi masa bai shafi bangaren wahayi ba an gane wannan ko to babu inda aka ce ya shafi bangaren wahayi babu inda aka ce manzan Allah ya zo isar da wahayi ya kasa an gani to sai dai an gani duk suka ce Allah ya tsara annabi daga sihiri sai mu ce to ina ne aka ware sihiri babu inda aka ware sihiri tunda babu inda aka ware sihiri to ya kamata su ce Allah ya tsara annabi daga komai daga abin da muka ambata sai su ce ma Allah ya tsara annabi daga rashin lafiya to da malaman sunna sun ce sihiri nau'i na rashin lafiya ne yake jefa wa mutum rashin lafiya ne ai wani lokaci mutum na yin ciwon basir ma ga ciwon basir hankalin shi ma ya bushe an gane wannan ko ga to manzon Allah shi kuma sihirinsa da aka yi masa kawai alaka da iyalansa ne kawai ya dan kange shi daga gare shi amma bai kange shi daga abin da ya shafi wahayi ba ina fatan gane wannan Allah ya ce walau kuntu Allah ya ce annabi gaya wa duniya walau kuntu a'lamul ghaib lastaktartu min alkhair wa ma masani yasu da na kasance na san gaibi da na yawaita alkhairi ba zan yadda wani mummuna bai shafe ni ba na akwai wani abu na mummuna abu da ya shafe shi na ciwo da kuma ainihin da kuma ainihin jin ciwo da cutarwa wanda kafirai suka yi masa wanda bai hana ainihin kisar da sako ba akwai an gane ku kaga wannan ya nuna ashe manzo Allah masa husu wani mummuna abu ya shafe shi wanda bai rage masa martaba ba ko daraja Allahu a'lam to ai su ba a yarda da hadisi bane ai shi wannan mai inkarin sihirin hadisin manzo Allah bai da daraja idan sa maganar da ake cewa al-isnadu min al din wa laula al-isnad la qala man sha'a ma sha'a shi a wajen shi isnadi ba shi daga cikin addini babu abin da ya shafi babu abin da ya shafe su da isnadi kawai su in sun ga hadisi kawai su ga hadisin bai musu ba a tunanin su duk karfin za su inkare shi su ba su da wani ma'auni na gane sahihi da zahidi sai kwakwalwansu da tunaninsu alaikum salam kawai yin amfani da kwakwalwa ne kawai da kuma kasan dan boko shi zai gaya ma duk wani ciwo gaba daya ana iya zuwa asibiti ne a warkar da shi duk wani ciwo akwai ciwon da shi kan shi likita zai ce kawai a koma gida wani lokaci ma likita an bai zo ya gaya ma mutuwa za ka yi shi ba zai iya ma magani ba kawai sai shi a koma gida za a dinga bada magani za a dinga turo magani daga asibiti saboda wannan gadon a ba wasu mutane dama su zauna su kwanta a kan shi to ya ga abin ya fi karfin asibiti ne to akwai lokaci ya ga shiwo ya fi karfin asibiti sai kuma a koma gida a samu magani so nawa Allah shi kiyaye an yi karatu wani lokaci ma a yi ta gwaji a yi ta gwaji a kasa gane mai ke damunka amma da zaran an je an yi na hausa kamar yadda ake cewa ko an yi na gida sai ga an warki wala ko wani Allah da ya bamu labari wallahi magani ya ta nema ya yi rashin lafiya ya nema ya nema ya nema bai samu magani ba wallahi wani da yake wucewa yana kallon magani wallahi yake maganin naira ɗari ya warkar da shi ya nemi magani bilal da zai samu ba kawai ya zo ga wannan sallah magani mutumin ya bashi kamar yake bari ya gwada kamar wasa wallahi sai magani naira ɗari daga nan bai ƙara yin wannan ciwon ba ai bai je asibiti ba kuma asibiti sun kasa na'am almanhajul qawi na'am bismillahir rahmanir rahim eh. an karɓo daga abi maryam al-azadi Allah ya ƙara musu yadda annabi qala li muawiya radiyallahu anhu shi abu maryam al'azadi ya ce wa mu'awiya Allah ya kara musu yarda na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda Allah ya shugabantar da shi wani abu daga cikin al'amuran musulmai sai ya sanya shamaki daga biya musu bukata ya zama to wato shi zai gudu wani gari shi yana mulki a wannan garin sai ya gudu wani gari ba zai tsaya ya binciki mai ke damun talakawa ba kuma baya yadda talakawa su kan shi ya sanya shamaki tsakanin shi da talakawa wa kallatihim wa fakari ne eh, duk dai ya sanya shamaki daga abubuwan da suke so da kuma ainihin talaucinsu eh, babu ruwan shi da talaucinsu kamar irin mulki na demokradiyya ke nugu mulkin demokuraɗiyya masu bin tsari na jari hujja tsari na capitalism kusan ma ana tatsan talaka ne duk an gani talaka ya ƙara talauci mai wadata ya ƙara wadata an gani a tsarin demokarasi wato ana cire ana cire ainihin tallafi a ce babu wani tallafi ga talaka dama ita demokaradiyya tana hidima ne kawai a ita tsari na jari hujja kawai babu ruwansu da wai talaucin talaka ko wahala mai wahala kawai menene abin da zai kawo ci gaba ga ƙasa ko da talakawa za su mutu a yi titi ga titi nan yana kyalli titi yana kyalli ga gine-gine amma talaka na mutuwa da yunwa wannan shi ne tsarin demokuraɗiyya shine tsarin gurgudu a tsarin kai jari hujja kaji an ce jari hujja ba hujja jari ba Aga inda hujja jali ne talaka ma na iya samun hujja talaka na iya rayuwa ya ji daɗi a cikin tsarin a jari hujja amma jari shi ne hujjan iya ka iya jin daɗinka in baka da kuɗi ko za ka mutu ba abin da ya shafe su kun gane wani ko to duk mutumin da yake mulki sai ya manta da jin daɗin talakawa menene jin daɗin talakawa talaka ya samu abin da zai ci ya ƙoshi sannan kuma talaka a kula da lafiyarsa talaka a kula da iliminsa in talaka ya samu abinci ya ci ya koshi talaka an kula da lafiyarsa talaka an kula da mai an kula da da iliminsa an ba shi tsaro mai rage masa babu to a tsarin jari hujja babu ruwansa da wannan gano wannan ku shi yasa a tsarin jari hujja ba maganar zakka Allah shi kiyaye in dai mutum ya sanya shamaki daga biyan bukatar talakawa ya sanya shamaki daga abin da suke so ya sanya shamaki ga talaucinsu an gane wannan ko ta jabal lahu duna hajati Allah zai sanya shamaki daga ainihin biya mai bukata da talaucin sa gobe kiyama shi ma duk matsalar da ya fuskanta shi ma Allah zai sanya mai shamaki ya zama tsakanin shi da Allah babu wani ba uzuri kawai duk abin da ya zo da shi Allah ba zai mishi uzuri ba duk laifin da ya Allah zai mishi azaba to da yake mu'awiyar sahabi ne mai imani sahabi ne wanda yake yana da hangen nesa tun da ya ji wannan wa'azin sai mu'awiyar ya sanya wani mutum kawai aikin shi ya ringa binciken menene matsalar mutane abin da yake matsalar mutane kawai a biya musu kenan ya wakilta kwamiti Ana gane kwamitin nan su je su binciko menene matsalar mutane in an samu matsalar mutane sai a biya musu shi kenan kaga auya ya tsira eh. A a wa alkhalla ajiyar haja wal fakar khalla shine bukata da kuma talauci an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum ta tari suna alal imara kai an ga gyara tun lalle ku za ku yi ta kwaɗayin shugabanci za ku yi ta kwaɗayin shugabanci kuma shugabanci zai zama to dama gobe kiyama mutane za su ta kwaɗayin zama shugaban ƙasa zama gwamna zama meye zama meye amma wannan abin da suke kwaɗayi zai zama to dama a gare su gobe kiyama a gane kenan abin da wasu suke yi mutum ya ringa cewa ku zaɓe ni in kun zaɓe ni zan muku kaza shi ne ma yake roƙon ku zaɓe shi duk mutumin da zai ce zaɓe ne zan baka kaza kai ka san cutan ka zai yi kai da kanka ba ya zame ku wallahi in kun zaɓe ne zan muku adalci wallahi kaza ka san yana so ya kasuwanci da kai ne baka tsarin demokradiyya tsari ne na kasuwanci in mutum na da jali zai ya fito ya zo ya juya kudinsa kawai mutum ya zo ya juya kudinsa ne ba ya zo ya taimake ka bane asalin wannan mai mulkin kai ne kake taimakon shi ma kai da ka zaɓe shi kai ka taimake shi ba shi ya taimake ka ba ka ba shi aikin yi in yana da miliyan ɗari to miliyan ɗari nan zai rikide ya koma biliyan hamsin riban da ake samu mahaukatan ma riba ake samu an bai zuwa ko to so ka a ka'idar musulunci baya kamata mutum ya ringa banka ce da Allah ka zabe shi annabi wani mutum ya zo ya ce a bashi shugabanci annabi ce mu ba ma nada ainihin al'amarinmu ala ahadin sa'alahu au ahadin harisa alai ga mutumin da ya roƙa cewa ku zaɓe ni ko mutumin da yake kwaɗayin shugabanci ba ma bashi to shi ko tsarin demokarasi yana karantar da kwaɗayin shugabanci ne a gani shi demokradiyya za a zuwa sami ka ce kai kai ba ya kamata irin kuke ke fitowa a wannan ward din ba ward din kudin na kai ka fi dacewa ka fito kawai za mu zaɓe ka kuma wani ya ce shi fa zai nemi shugabanci kaza saboda ya ga ta kowane bangare kowa na ta neman shugabanci ba zai nema wato demokradiyya yana sawa mutum kwaɗayin neman shugabanci na'am na'am kulna na'am maganar annabi yusuf ai shi annabi yusuf annabin allah ne kuma abin da ya aikata ya aikata ne ta hanyar wahayi annabin allah ne a gari ko su ma yake kuma sun ce akwai yake kuma da suke cewa baya halarta mutum ya nemi shugabanci sai ya kai matakin naqib naqib wani wani mataki ne wanda mutum ya tarbiyyantu ya kai gaya ya kai gayan imani a mataki na ikhwanul muslimin idan imanin shi ya kai wannan mataki zai nemi shugaba wai kowane mutum ya nemi shugabanci ba to yanzu masu neman shugabanci sun kai wannan mataki na naqib ne ka gane ko to wannan yana daga cikin shirme na ikhwan wani yanzu wani malami daga cikin malamin su ya kai wani mataki na imani to sai da shugabanci idan ya nemi shugabanci shi malamin zai ci gaba da yin da'awa a cikin tsarin demokrasi zai ci gaba da yin da'awa kan akida ku da ke su sun cira akida a cikin da'awansu sun ce ba magana yin wa'azi akan aqida saboda wa'azi akan aqida yana raba kan mutane kawai a cire wa'azi akan aqida ayi wa'azi akan sallah wa'azi akan azumi wa'azi akan zakka wa'azi akan makarimul akhlaq shikenan kawai a karantar da mutane kyawawan dabi'u ku fahimci wannan ku saboda haka tsarin demokarasi gaskiya ya bambanta da tsarin musulunci ba gane musulmi na duniya in ka sun bi tsarin demokarasi sun bi shi ne akan tsarin lalura kun shi ne kan tsarin lalura ba wai dan tsarin ya halarta ba kada wani ya kuskure ya dauka tsarin demokradiya daidai yake da musulunci an gane demokradiya ya yi hannun riga da musulunci babu abin da ya hada alaka tsakanin tsarin da ɗan adam ya tsara da tsarin da Allah ya kawo na'am wani haƙƙin talakawan nan shi shugaban ya yi ƙoƙari a kayan kansa da zai ya zaɓo mataimaka na gari wanda zai ba su wannan amana kuma su gudanar kuma da da aka nema na haƙin sai yana cewa ya ba wannan wannan wanda wace ta tasa wannan fannin in ya kan shi ya tsira idan shugaba ya iya kokarin sa wajen zaben wakilai da za su kula da haƙƙin talakawa sai ya zama su wakilan sun yi gaban kansu sun azurta kansu maimakon a ce wakilan sun yi abin da shugaban ya ce na kulawa da haƙƙin talakawa sai suka yi gaban kansu a nan wajen shugaba ya kubuta amma da sharaɗin shugaban yana bibiya shugaban yana bibiya ya tabbatar da duk haƙƙin da aka ba su suna yi kuwa ta ya zai bibiya wata ran ya ɓadda kama ya yi basaja ya yi shiga irin da talakawa ya zo ya zauna wurin da talakawa cikin dare cikin duhu ya zauna inda talakawa ke fira ya ji irin kukan da talakawa suke game da shugabanci idan ya ji wannan zai ji talakawa suna wallahi wannan shugaba ba abin da yake mana gashi nan mutane suna ta mutuwa da yunwa gashi nan mutane suna ta mutuwa da talauci gashi nan mutane rashin lafiya ma asibiti ba magani gashi nan yanzu yanzu ilimi ma yanzu ya karu kudin ilimi yanzu kaza talaka ma nan gaba ma ba zai iya yin karatu ba a ah, ba na ba da kudi a dinga daukar nauyin talakawa kan kaza da kaza ba na ce asibiti a dinga siyan magani a asibiti isassu a kula da talakawa kyauta yanzu a shekenan nan maganin sacewa ake yi idan ya yi wannan saja, to a nan ne zai ji labari amma don ya ji don wakilan da ya wakilta a wannan zamanin za su gaya mai cewa ma yanzu babu wanda ake yabo a duniya kamar shi ai yanzu babu shugaba adili sai afirka kamar ka to talakawa suna cewa shugabanci ya fi na kowa a gan to tun da dai akwai maciya amana da yawa a najeriya tun daga talakawa har zuwa sama to in ka wakilta mutum to kai ma wani lokaci ka yi wani motsi dole sai kai wani motsi wani lokaci kawai a kan shugaban ƙasa ko gwamna kawai ya je ya je asibiti ku yanzu yanzu maganin nan ya kuke samun maganin ba ku da lafiya yalla bai wallahi wallahi wallahi idan kai daɗe his excellency wallahi maganin nan wallahi kaga yanzu ma yanzu ciwon suga gare ne yanzu maganin dubu hamsin na biya maganin nawa ai na ce duk mai ciwon suga kyauta ne mai ciwon hanta kyauta ne mai ciwon kaza kuma na ba ina shugaban asibitin a shi kenan ba wai ka sabbi manya ba talaka wanda ake dubawa wani lokaci kawai ka je kasuwa masu siyayya wai ya farashin kaya in ka zo kace za ka tambayi su asalin ogogin yan kasuwan za su yi ma ƙarya dilolin asalin wanda suke shan wahalar za ka tambaya ka je kawai ka fada jami'a university ka ce kawai ina son ga student karka ce student union shi ba siyasa ne shugaban student union shi ma dan siyasa ne kamar yadda sauran kawai sai ka je kawai ka ce kana so ka ga asalin wanda ba su da misali ko dai a cikin eh, ka ce kawai ina so kuma bayani yaya kuna shan wahala wajen karatun da ku ba kwa sha dan na kaza kaza ce wallahi ranka dade yanzu kudin kudin ma school fees ma kawai ya fi karfin talaka yanzu littattafan da ake siya kaza yanzu kaza to ai littattafai na ce duk wani littafin jami'a na riga na ɗauke shi duk wani karatu da mutum zai yi littafi kada a abin nan na ce kuɗin makaranta ma ni ban ce a karɓa ba no ake karɓa ake kaza to shi kenan kawai sai ya ce sai ya wuce a zuci kaza sai ya ɗauki mataki to wannan shi ne zai tsira a najeriya don ka wakilta wani kace wai ya zo ya baka labari ƙarya zai ma ya zo ya ce ma an gama an gama wutan nefa yanzu kawai ana jira ne kawai a zo a bude a yi menene ake cewa a yi commissioning din shi alhali ko share wajen ba a yi ba misali an gane to wannan shi ne بسم الله الرحمن الرحيم وعن an karɓo daga aliyu bin abi talib Allah ya ƙara musu yarda nabiyin uqiya sab'a nujaba wuzara rufaqa min ummati yawa duk wani annabi an bashi zababbu zaɓaɓɓu guda bakwai eh, wa udiya nabiyukum arba'at na to ba goje muke eh, wani kowane annabi an bashi zaɓaɓɓun mutane masu ƙarfin imani da tarbiyya guda bakwai an ba ku sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓun mutane masu ƙarfin imani da tarbiyya su goma sha hudu daga cikin wannan nujaba din akwai abubakar da umar da ibn mas'ud da ammar bin yasir an gari to wani hadisin ya iznadin shi eh muslim muslim kace ba akhrajahu ahmad fi fada'il as-sahaba wa tirmidhi wa tabarani bil kabir wa ibn abi asim fil ahad wa awal masani وتمام في الفؤاد آه، وتمام في الفؤاد وبين الجوزي في الإلل والخديف في تاريخه ودار قلني في الإلل وابن عساكر من حديث علي بن أبي طالب قال الترمذي هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن عن علي موقوفا عن علي موقوفا وقال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح عن رسول الله وقال الألباني ضعيف hadisin da izini, ne an gani? an ba annabin eh, zababbin annabi goma sha hudu ne daga cikin zakwai abubakar da umar ke ban da aliyu shi aliyu bai daga cikin naji. na na muje wa iya الله عليه وسلم وإياذ بالله أنه صلى الله عليه وسلم يأتي الله قد هبت قد هبت عن tsare daga makka ya tsara giwa daga rusa ka'aba sallata alaiha rasulahu wal mu'minin kuma Allah ya rinjayar da manzansa da mu'minai akan ainihin makka an gane manzan Allah ya ci Makka da yaki amma kuma abrahatul ashram ya kasa cin Makka da yaki amma Allah ya rinjayar da manzansa ga mu'minai a wani lokaci na'am yake wa inna ma la tazillu wa innaha wa inna hala ta hillu li ahadin bahadi lalle ita ba ta halatta ga wani mutum bayana wani mutum bayana ba zai zo ya yaki kaba ya ci ta da yaki ba ba zai zo ya maka makka ya ci ta da yaki ba an gano wannan ku duk da kuke ganin ana ganin ai a gaba ta tsakiya akwai kasar kaza akwai kasar kaza sun fi saudiya karfin makamai to ba za su iya zuwa su ci ainihin saudiya yaki ba Allah ya yi alkawarin zai tsara makka da madina wa man dakalaha ko wa man dakalahu kana amin to haka duk wanda yake tunanin zai iya yakan makka da madina har ya ci yakin ta yayi kuskure saboda shi bai halarta ga wani mutum bayana ba wa inna ma uhillan li sa'a min nahar ni ma ya halarta gare ni ne wani lokaci daga cikin yini wa Allah ya ba annabi nasara ne a kanta wani dan lokaci da zai wuce lokacin da ba zai yiwu ba daga lokaci kaza zuwa kaza kai sauri kai abin da zaka yi ka gama an gane wannan ko an ibad bin sariya radiyallahu anhu eh zamitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na inni abdullah wa lalle ni bawan Allah ne kuma cikamakin annaba tun fil azal Allah ya riga ya rubuta a lawal mahfuz ni bawan Allah ne an gane ko ba cikamakin annabawa na'am wa inna adam lamunjalilun bi dinatihi alhali annabi adam lokacin yana nan lullube a cikin taban shi lokacin annabi adam yana lullube cikin tabansa Allah ya yi ni bawan Allah kuma cikamakin annabawa to kenan wane ne farko an gane Allah ya yi ni bawan Allah tun fil azal kuma cikamakin annabawa tun fil azal alhali annabi adam yana lullube cikin turbayansa eh, wane ne farko Allah ya riga ya yi Eh? annabi adam yana nan nade wato nan ana nufin Allah ya kaddara ne ba wai ana nufin an halicci annabi ne ba Allah ya riga ya kaddara mai wannan matsayi tun annabi adam bai zo duniya ba Allah ya riga ya kaddara manzon Allah zai zamanto bawan Allah khasatul khas an gane wannan ko to tun lokacin annabi adam yana nade a cikin turbayansa nan ba ana nufin an halicci annabi adam sannan ka halicci annabi muhammad ba kamar yadda wasu daga cikin sufaye ka dauka cewa annabi adam annabi muhammad shine farkon halitta wai Allah ya halicci duniya ne da hasken manzo shi manzo Allah ba daga turba ya ka halicce shi ba wannan wani mummunan akida ne na sufaye annabi adam ya fito ne ta tsatso na ainihin annabi ismail annabi ismail ta wani tsatson annabi annabi muhammad sallallahu alaihi ya fito ne ta tsatso na annabi ismail kuma allah ya kira annabi muhammad basharun mislukum inda annabi bashar ne to lalle yadda aka halici dan adam an gane wani ku to haka aka halici manzan allah sai dai manzan allah ya fi kowa daraja ne duk duniya ba da darajarsa amma shi mutum ne yana da siffa na mutane kun gane wani ko wannan tunani na sufaye an halicci annabi daga haske ne wannan ba shi da asali an gane ku suna so su fitar daga manzan Allah ne daga siffar shi na bashar ba su yadda mutum bane amma suna koyewa ne an gane wannan kuma ni ne alkawarin babana ibrahim babana ibrahim Allah ya mishi alkawari zai aiko da manzo bayansa to ni ne wannan alkawarin da Allah ya yi ni ne albishir na annabi isa dan maryam albishir da annabi isa ya yi dinnan fa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'adin muhu ahmad ni ne ahmad din وعن ابن عباس رضي الله عنه قال نعم الله فضل محمد صلى الله عليه وسلم على اهل السماء للي الله تعالى يا فيفي annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mutanen sammai gaba daya a cikin mutanen sammai annabi ya fi duk mutanen sammai daraja kuma Allah ya bibita manzan Allah akan dukkan annabawa tsira da aminci Allah shi tabbata a gare su sai suka ce su sahabbai menene falalan manzon Allah kan mutanen sammai mutanen sama sai ce lalle Allah ta'ala ya ce wa mutanen sama duk wanda ya ce daga cikinsu lallai ni abin bauta ne kuma bayan Allah. Fa zalika na jizi To ni wannan zamu saka masa da jahannama ka zalika na jizi zalimi haka muke saka mu azzalimai al'aya. Allah ya ce wa manzo وسلم الله يأتي ومنزول mun maka عليه وسلم wanda فتحنا bayyana ne. Aya. kace menene falalan annabi ga annabawa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi ba mu aiko wani manzo ba sai da harshen mutanensa shi wa zai ce wa muhammad ba mu aiko ka ba sai ga dukkan mutane shi annabi manzo ne zuwa ga dukkan mutane su kuma sauran annaba an aiko su ne zuwa ga mutanensu kawai annabi musa zuwa ga bani isra'ila kawai annabi isa ma kazalika annabi nuhu shi ma ila qaumihi an gari wa khalid bin ma'dan anna nafaran min ashabi rasulullahi sallallahu an karbo daga khalid bin ma'dan lalle wasu jama'a daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun ce ya rasulullah ya rasulullah ka ba mu labarin kanka wacce hadisi bai sanadin shi wannan ba na kasar nan bai magana kan isnadin shi ba an gane na Wasu خالد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله daga cikin a annabi sun ce ya da ka ba mu labarin kanka hakika an ruwaito misalin shi daga abu zar gifari radiyallahu anhu da shaddad bin aus da anas bin malik radiyallahu anhu eh Allah ya kara musu yadda fa qala na'am ana da'watu tunda kun ce ba ku labarin kaina ni ne addu'an annabi ibrahim na'am yani qawluhu rabbana wab'ath fihim rasulan wato abin da yake nufi shine fadin Allah subhanahu wata'ala ya ubangijinmu ka aiko da manzo daga cikin to Allah ya amshi wannan addu'a سيطوره هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته نعم وبشر بإيسا وبشر إيسا هو بشر بإيسا ومنين البشر مع النبي إيسا وبشر بإيسا وانه مواني دباني وانه نسكاني دبان النبي إيسا يأي البشر كبيرني ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومنين إنا من البشر da manzo wanda zai zo baya sunan shi annabi muhammad sunan shi ahmad mahaifiyata ta gani lokacin da ta ɗauki ciki na ta gani annahu kharaja minha nurun cewa wani haske ya fito daga gare ta wanda hasken nan ya haskaka katanganni na busra san iraki ya haska ainihin fadidduka fada fada da kuma ainihin katanganni na busra daga can kasar sham kenan lokacin da aka haifa annabi wannan hasken ya fito sannan kuma sai aka shayar da ni a cikin kabilan banu sa'ad bin bakar halibatu sa'adiya ta shayar da ni wato wata baiwa Allah daga kabilan sa'ad bin bakar ana nan ina tare da ɗan uwana a bayan gidajenmu eh wani gidaje gidajen gidajen su kuma gidajen mahaifiyarsa ta shayarwa eh gidajen daga bayan gidajen su wato gidajen mahaifiyarsa ta shayarwa to muna nan ina tare da yan na a nan wajen ina tare da yan uwana nar'a buhumar mallana muna kiwon dabbobi namu sai ga wasu mutane biyu sun zo na. tare da su akwai fararen tufafi a wani hadisi daban mutane uku bidastin min zahab sun zo da wani akushi wani plate na zinari wato an cika shi da raba shi wannan plate din wannan akushin an cika shi da raba wa aka zani fashaka baɗari sai suka kama ni suka tsaga ciki na suka yi min operation za su cire wani abu ya faɗa ba a cikin wannan hadisin ba daga ainihin na zuwa ga ainihin tsakiyar cikina daga na zuwa ga wajen tsakiyar na sannan sai ya fitar da ainihin zuciya na su wayannan mutanen guda biyu suka fitar da zuciya na suka tsaga wannan zuciyar sai suka fitar da ainihin wani gudan jini baki bayan sun tsaga zuciyar suka fitar da wani gudan jini baki fadara haru sai suka jefar da wannan gudan jini gasala kalbi sannan sai suka wanke zuciya na suka wanke ciki na da wannan raban a gane suka wanke ciki na suka wanke zuciya na da wannan rafan, har suka tsarkace shi har ya zamanto sun tsarkace shi an gano wannan ko kenan sun wanke duk abin da zai zamanto matsala irin matsala na ainihin bil'adama an gane abin da zai mai da shi ya zamanto ma'asumi daga cikin sauran mutane an gane ku hadisin hadisin ingantacce ne قال الألباني صحيح ku duba cikin silsila a sahiya a kare da darimi wa bin asakir fi tarihi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسير الميت wato yin likafani ga matacci bayan karewa daga wanke matacci yana wajaba a yi mai likafani saboda umarnin da manzan Allah ya yi da wannan a cikin hadisin mai harama mai haraman nan mai aikin hajjin nan wanda taguwa ta shure shi taguwa ta shure shi ta karya miki wuya an gari yana cikin aikin hajji sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi masa likafani bayan kun wanke shi ku yi masa likafani na musabbabu alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wa qad taqaddama bi tamamihi bil fasl hakika hadisin ya gabata da cikonsa cikakkensa a cikin fasali na uku fakara na dalun shafi na sha biyu zuwa sha uku akwai inda aka ce a sa likafani a cikin alkur'ani yanzu ta ga masu ƙur'ani zalla ba za su dinga sa likafani ba gawa Eh? sai dai kawai mutum ya rasu ba magana a yi sallan gawa yana rasuwa sai dai kawai a haɗa rami a wurga shi maganan wai a masa wanka maganan a sa masa likafani bai taso in ga ɗan ɗala ƙato ya yi ka tambaye shi inda ya samu eh. shi likafani ko kudin likafani daga ina ke samo shi daga kudin mamaci dukiyar mamaci a nan kafin a raba gado ake cire likafani kudin likafani sannan a cire ainihin a cire sauran abubuwan da za a cire na bashin da ake zunsa ko da bai bar wani kudi ba sai wannan kudin a yi amfani da wannan kudin a yi masa likafani eh, yabi da kababin arat saboda hadisin kababin arat kenan da wannan a nan ƙasar hausa wasu abubuwa da yawa ana yin sufi fi sabilillah ana yin ayyukan alkairi da yawa Ƙasar hausa daga cikin karamci na ainihin ƙasar hausa ana ajiye likabari a masallaci idan mutum ba shi da likabari za ce aje masallaci a ɗauko wani lokaci ba ma a bincike kawai za ce aje masallaci a ɗauko likabari da sauransu wannan karamci ne babu wanda ya sa masallaci dole sai sun yi an gani banda ma ainihin likabari wanke gawa nawa ake biya a nan kasar hausa duk mutane da malaman da ke wanke gawa ba abin da ake biya ba sa a kawo kudin malamai karamci ne akwai wasu garuruwa daga cikin kasashen duniya an gane har da za a baka ka ce an maka suwa sai a ce tushi kenan sai a rubuta ya suna wanda ya rasu kaza sai a baka a da rasi? na za ka biya kaza kudin wanke gawa na fatan gane wannan kudin wanke gawa kudin ainihin haƙa rami na makabarta a haƙa rami na makabarta a biya masu haƙa rami makabartar kaza amma nan duk ƙasar hausa ya ake yin shi kyauta na'am na'am yace um, a hajarta na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato nan yana so ya kawo hujja cewa likabari ko kudin likabari daga dukiyar matafi sai kawo hadisi cewa mun yi hijira kabab bin arab ke ba mu labari mun yi hijira tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fi sabilillah mun yi hijira fi sabilillah muna neman fuskar Allah mun yi hijira nan dan neman yardan Allah ba mun yi hijira dan neman kuɗi bane wata ba ne. Allah kuma sai ladan mu ya wajaba a wajen Allah bi ma'ana ladan mu ya tabbata a wajen Allah ومنا من مضى لم يأخذ فإذا, فإذا سكت الوجوء من جنوبها فكلوا منها an gane ku fa'iza wajabar junubuwa mai manin wajabar sakaɗar fa wajaba ajaru na alallah sai ladanmu ya fada wato ladanmu ya tabbata a wajen Allah wa minna man mada lam yakul min ajrihi shay'a daga cikin akwai wanda ya wuce bai ci wani abu daga cikin ainihin albashin shi ba wato ya zo duniyan nan ya yi yaƙi ya yi jihadi ya yi gwagwarmaya amma bai ci komai daga cikin albashin da ake samu wajen jihadi ba bai samu ganima ba bai samu fai'u ba bai samu komai ba kawai sai dai Allah ya ɗauki ran shi ba abin da ya samu sai dai ya samu lada a wajen Allah daga cikin wanda ya mutu bai samu ganima bai samu fai'u ba akwai irin su mus'ab bin umair an kashe shi ranar yakin uhudu ba a samu komai tare da shi ba babu komai daga cikin dukiyar gado kuma kada kuma ta ba wannan bawan Allah mus'ab bin umair iyayen shi wato mawadata ne sosai multi billionaires amma saboda ƙarfin imaninsa ya zaɓi ya zaɓi musulunci akan dukiyar iyayensa saboda dukiyan iyayensa sai da kabab ya koma cikakken talaka a ah, sai da musa bin umair ya koma cikakken talaka ba shi da komai an gano wannan ko da ya rasu ma ya zamanto tufafin da za a yi masa likafali babu saboda talauci kaga da a ce ya zaɓi iyayensa da addininsu da ya zama bai kuɗi sosai ko amma sai ya zaɓi ainihin imani akan kafirci sai ya gwammace gara gare ya rayu da imani ya mutu da talauci a cikin wata riwaya illa namira bai bar wani abu ba sai wani mayafi mun kasance in muka sanya wannan mayafi a kansa sai kafafuwan su fito mayafin baya iya rufe dukkan jikinsa an gani idan muka sanya mayafin a kansa sai kafafuwan shi su fito idan muka sanya su sanya mayafin a kan kafafuwansa sai kan ya fito sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ah, ku sanya mayafin abin da ke kusa da kanshi ga dubi har asabu a wata ruwaya manzan Allah ce ku lulluba kanshi da ita rijirai ku sanya ainihin tsamre ga kafafuwansa kama a ce a lullaba kanshi da ita kafan shi a sanya kaman ciyayi haka a lullube mai kafa a sanya wani abu kaman tsamre wani abu ne wanda suke amfani da shi wajen yin rufi da kuma wajen rufe ainihin kabari ku sanya a wajen kafafuwan shi to kuga a nan wajen ba a ce to a je masallaci a ɗauko ba ko lokacin kila masallacin su ma ba su da wadata sosai ba irin yanzu ba wanda ana ana ainihin neman taimako sosai kuma ana samun kuɗi ana ajiyewa kaga ma wani saboda karamci da aka gaya mai dila gaba ɗaya ziyarar likafani ya aji cewa duk mutumin da ya rasu kawai a zo a yanka kawai a masa likafani to a wannan zamanin akwai wadata sosai wancan zamanin babu irin wannan wadata sosai wadanda man aina daga cikin mu akwai wanda 'ya'yan itacensa sun nuna a gare shi wannan menene istiara ne 'ya'yan itacen sun nuna ko mutumin da wato ya musulunta kuma ya zo ya yi jihadi ya yi da'awa ya taimaki musulunci har ya zo ya samu ganima ya samu fai'u har ya zama toshi ma mawadaci ya mallaki ainihin kaddarori ne ma'ana daga cikin sahabbai akwai wanda 'ya'yan itacensa sun nuna gare shi yana nan yana ta tsinka duk da yana ta ɗansa a karatuwar bukari wannan siyaki na musulun ne da ibn al-jarud fil muntaka al al-muntaka wa tirmidhi nasa'i wa nasa'i wal bayhaqi wa ahmad wa riwaya asaniya lahu wali tirmizi wannan ruwaya na biyu nashi ne da kuma tirmizi wa rawa anhu abu daud qauluhu bi mus'ab abu daud ya ruwaito fadin shiga mus'ab utila yawm yawm uhud utila yawm uhud wannan ruwaya ne wanda abu daud abu daud ya ruwaito daga tirmizi ruwaya ta uku tashi ce a cikin babu akwai hadisai akwai hadisi daga abdurrahman bin auf Imamul Bukari ya fitar da wani sa to insha Allah za a sanya neman taimako za a kamar yadda aka saba kada a gajiya a ce baka fi ka ya ayyuhan